a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan kuma za a iya jin matarar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Filin na nishadin waƙoƙi da girke-girke ne. haka yake zara masu saurare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana matashin mawaƙi sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a masu sauraro za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kano inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa a shirin mu na nishadi. mu na nishaɗin bakoncin wa muka samu a yau. Sir, kun samu bakoncin Pantis guy. Eh? Kun samu bakoncin Pantis guy. Pantis? Mm. Mene ne Pantis? <laughs> Suna ne Pantis. Pantis guy. Mm. To suna na gaskiya? Mm, suna na gaskiya Yusuf Bala Suleiman. Eh. Daiji ko a zato na mawaƙin hip hop ne ko? Mawaƙin hip hop ne ya daga jin muryar. Daga jin muryar da ma shigar. <laughs> Duk da dai shigar hausa aka yi a kuma wannan jacket da aka dora da wannan facing eh, cap da aka juya. So lallai kin gano ni. Na gano ka. Lallai ni mawaƙin hip hop ne. Hausa hip hop. Ya ja ra'ayin ka ka fara waƙoƙi na hip hop. So gaskiya abin da ya ja ra'ayi na tun asali na ga abokanai na suna yi. Sun ji shawar nema kawai shigan fara yin hidima. muna bikin shekara nawa mm, gaskiya ya kai kusan shekara goma da fara wana. shekara goma lallai da aka fara yaya iyaye sun karbi abin hannu biyu ko ko an an ja tunga eh gaskiya ni iyaye na ba su ban da matsala da su mm. saboda tun asali mutane ne wanda suke rayuwa a Lagos mm. su kin ga nan gaskiya kusan zan iya cewa tushen ma music na a kasan ma gabaki ɗaya kenan Lagos so ganin na fara kawai addu'a suke bina da shi gaskiya tun da daga lagos ka fito a mawakan lagos ba yake burge ka gaskiya mawakan lagos mutum ɗaya ne yake burge ni amma kuma shi ma dan jos ne shi ne ice prince shi hakacinsa kawai ne shi yake burge ni shi ne kawai ne yake burge ni gaskiya shi ma wakan hip hop yake yi mm, shi yana waka ne sosai shi ma mm. Mm, tabbas idan aka ce pantis ne kace pantis guy pantis guy aka da hausa rafa aka mai alkas da kewaye original dan garin gwamna dan garin first lady to dan garin gwamna kaduna ke a bauchi ne bauchi <laughs> ne zai kai ni kaduna kuma <laughs> eh ga gwamna to da wace waka aka saka mm, wakokin da aka sani gaskiya wakoki biyu ne zuwa uku mm-hmm. akwai dan talaka mm. akwai kuma dama to wace za a fara mana dan talaka ko ga dama mm, to duka duk wanda kika bugata zan je miki duk wacce ta fara zuwa kanka buga mana <laughs> ɗan talaka bai ji daɗi ba mm, bai ji daɗi ba ya Allah ka bani kudi Allah Allah ka bani kudi ya Allah ka bani kudi rayuwa tana da wuya in babu kudi talaka bai ji daɗi ba bai ji daɗi ba dan talaka bai ji daɗi ba bai ji daɗi ba ya Allah ka bani kuɗi Allah Allah ka bani kuɗi ya Allah ka bani kuɗi Allah Allah ka bani kuɗi Rayuwa tana da wuya in babu kuɗi. Ya Allah. Rayuwa tana da wuya in babu kuɗi. bani kuɗi ɗan talaka, ɗan talaka, ɗan talaka yana cikin wuya. Ku zo ku gani ni ɗan talaka. A zuriyar mu duka babu mai kuɗi. Baba na ɗan talaka, mama na yar talaka, kani na ɗan talaka, kawu na ɗan talaka, baba na ɗan talaka, dagin mu talakawa. Dagin mu talakawa. Rayuwa tana buguna har a zuciya, bakin ciki yana taso so da zo na tashi na kiya. na tashi nan cikin gari babu mai kula da ni ina ta hozulin dare har da safiya kama bola jari na daina yawon iska yan uwa za na fita su yi rakiya suna ta addu'a Allah ba ba sa bai ji dadi ba bai ji dadi ba dan talaka bai ji dadi ba bai ji dadi ba Allah bani kuɗi rayuwa tana da wuya in babu kuɗi shi kenan wajen kenan. Me yasa ka zaɓi ɗan talaka da na ce ka zaɓa? Sabila ɗan talaka gaskiya a koyaushe tana so samun zuciya. Mm. Musamman idan na duba yanayin rayuwar talakawa yanzu yadda muke ciki a ƙasar Najeriya. gaskiya abu ne mawuyaci abu ne kuma na ban tausayi kuma abu ne na menene da yake taɓa rayukanmu gaskiya har ga Allah mm. saboda da talauci ba abu bane talauci mugun ciwo ne mm. so shi yasa a koda yaushe kullumin mu addu'ar mu Allah ya bamu kuɗi Allah ya bamu abun da zamu iya da kanmu ba lalle sai mun dogara da gwamnati ba ko kuma mun dogara da wani ba saboda da Allah shine kawai abun dogaro gwamnati ce ta sa kai wannan wakar ko ko wahalar da ake yake faruwa gaskiya gwamnati ba ta da hurumi a cikin wannan abu sai dai a cikin wakan ma muna tunasar da gwamnati ne ba ma gwamnati ba duni mai hannu da shuni don ba wai gwamnati bane abun dogaro kadai duk da dai mun san Allah ne abun dogaro mm. amma ita gwamnati kanta idan ta ji irin wannan waƙoƙi da muke yi mm. so dole ta tunasar da su akan talakawanta haka kuma masu kuɗi saboda da wani yawanci ma kawai ni na yi abu ne ma saboda da masu kuɗi hmm. wani yana da kuɗi amma raki ga nebon sa ma ba iya taimakon sa gaskiya kuma ya san yana cikin wahala sai ya fita ita hozulin tukunna so shi yasa ni duk wani waƙoƙi na nakan yi ne akan abun da ya shafi talaka hmm. ba na yi akan soyayya a wani rayuwar duniya kawai iya zallan kan talaka hmm. so gaskiya ne abun da na abun nan kenan to a rera mun da waƙar Allah ne yake ba da dama eh dama dama tun da safiya muke ciki eh jama'a muke ta kantini eh ku juyo ku bani hankalinku eh haka suka bani fan wani rubuta ta ko ina ina da fan na riga da na sanya ku za ku bani fan addu'a ku ce ta mini har da bani cash wasu ko cikin ku so suke su bini ko ina kama lokaci ku ja take zuwa dan uwa ni da ku yaushe muna ta kara shakuwa bai da babai kaban mene na da waye ke ciki waye ke ciki jama'a muke ta kan ke ba da dama eh dama dama iyakacin shi ma abu na zan iya eh, wannan dama mm. ma dama ne saboda da ubangiji zai iya bani dama yanzu misali ko ya baki dama so a lokacin da ubangiji ya baka dama sai ka ga kai ma akwai fo yansu yan uwanka abokanaye mm. wanda ba za ka iya taimaka musu ba mm. so duka da duk tunasarwa ne gaskiya don ka samu dama ka taimaki talaka mm. in kuma baka da dama akwai hanyar da zaka iya kai sako ko kuma hanyar da aka iya taimakon talaka dai min kalilan ne saka taimaki shi gaskiya mm. so wannan giya ne a fanni da dauka kenan hidiman waka gaskiya wani kalubale mawaka musamman na arewa da ke fuskanta gaskiya kalubale akwai shi babba babban kalubale mm. mu matasa na arewa ko kuma mawaka na arewa ma ba kalubalen da ya wuce rashin kuɗi kuma mawakanmu da dama su sun ɗauki waka ne zai kawo musu kuɗi hmm. ba tare da suna da wani sana'a ba waka ba ta yiwuwa ba tare da sana'a ba to amma ana neman tallafi hmm. gaskiya wannan abu shine yake hana mawaka wanda ga wani yana da basirin yi abu amma rashin kuɗi ya hana shi gaskiya kuma maimakon a ce yanzu idan muka duba kamar kudancin ƙasar nan ai mutum ya taso yana da irin wannan talentin to wani angon su ma yana da kuɗi zai ya ɗauki sa ya yi mai wasu abubuwa har ya kai inda zai ji so gaskiya mu arewa babu dan kana farawa wani ma zai fara zagin ka hanyar neman kuɗin kan akwai wani ya san a nan kake samu ka je ka yi mm. saboda kana isar da sako da je toshe gaskiya ni na taba fuskanta amma a yanzu ba na fuskanta gaskiya ah. saboda da Allah ya ce maki ni a baya da in je ni kudin mashin da dan hau na je studio ma na je ne waka ba na samun sa ah. so Allah inda ya ce maki ni ah. kin san gwamnatin mu na Bauchi mu gwamnati ne na kowa Eh, ban da bangaranci eh babin bangaranci yayi mm. sabila da Allah ya ce make mu gwamnatin Bauchi tun da ta zo wayan su mawa gamma mu muna iya daukan nauyin su mm. sabila da Allah ya ce make mu SM Media and Publicity mm. na jihar Bauchi mutum ne wanda yake son hidiman waka kuma mutum ne wanda yake son mawaga gaskiya har ga Allah dan kana yin waka ko bai san ka ba in yaji track naka ya burge shi ko a ina kake wallahi kan nemi mutum ya maka mai dan zai tambaye ka me ma ka fi so me kake bukata me zan taimake ka kana zayyana mai da ikon Allah kan ɗauki kuɗi kan ba so dan yanzu in kawo kika kalle ke san babu wannan binini <laughs> da ake tangal tangal a cikin gidi masu bila da ni ya daure mun gindi wato kan ya ya buɗa maka hanya a gaskiya ni ya buɗa mun hanya ko zuwa na nan Kano da kika ganni a yanzu haka sanadin sani ah. sabila da ya ce nan Kano eh gaskiya na zo da bani a ne kuma akwai waka da za mu yi mun yi wakan ita ma akan talaka wasu wani kungiya ne ko ina ne za su baka award mm, arewa arewa experts mm. su ne za su bani award kuma award din guda biyu ne akwai arewa today kuma still mm. sai kuma waka da muka zo muka yi da su Ricky Ultra da Ricky Ultra din to amma mun gama insha Allah zuwa nan da da wani lokaci zan ma koma Bauchi so abun da ya kawo ni kan to banda wakar um, ka ce waka ba ta yiwuwa sai da sana'a gaskiya da sana'a eh gaskiya na farko ni dan siyasa ne na biyu kuma ni businessman ne mm, so wannan business kasuwanci siya da sayarwa mm. to gaskiya siya da sayarwa a wannan harka mm, harka ya duka dabbobi ko me wanda <laughs> dabbobi ina kiwo mm. kuma ina ba mutane irin jari wanda za su je su danyi kasuwanci su dawo misali dai mutum bayi da jarin kansa mm. na kan bashi kuma akwai wayansu wanda suke karkashi na haka in ka bashi in zai dawo da shi da wani interest ba babu interest ba babu interest in ka yi na haka kuma ai ka shiga wani da ka shiga hurumi na ubangiji ne mm. yanzu misali kamar ke ne baki da jari zaki business zaki iya cewa wani da Allah ina son kaza a wajen ka mm. su ladan jin na juya mana kuɗi mm. kin fahimci me ke nufi in riban ya zo yawa riban idan ya zo rabawa shi zai kuɗi a rabo yawa to alhamdulillah shi kin fahimci ka ba kamar mutum nawa eh gaskiya ba zan je ce miki ga iya mutum ba gaskiya ga a gaskiya har ga Allah me burin ka a harka ta waka burina na ga duk duniya an sani duk duniya da wani mawaki kake son ka ga yau kayan rera wasu gaskiya ni a nan najeriya a nan najeriya a nan najeriya ba ni da ra'ayin yin waka da wani sabida da ina da shi tun baya dan hmm. gwamna tun gwamna muna city Minista. Hmm. dauran bauchi hmm. tun lokacin ɗansa ya buƙaci ganin kokari da nake yi ya hada ni da wani mawaki mu je mu yi waka so hakan ni na dauke shi kaman kasawa ne gaskiya in dai kana yin abu mai kyau jama'a su biyo ka ba lallai ka je jikin wani ka jingina da shi ba ka rike abun da kake kuma ka tsaftace ka. to da ga jama'a suna biyo ta sabila da Allah shi yake ba da daman gaskiya so don haka ni bana da ra'ayin yau gana yi waka da wani A'a wani a babu shi gaskiya sai dai kokari na kai ne kawai mm. kawai shi ne alfanu da dai ka dan faɗi kaɗan ka samu wasu abubuwa wanda mm. babban alfanu ka samu da harka ta waka da in ka kalla ka ce waka ta yi na samu mashin na samu mota na yi aure na haifu duk kuma gargashin hidiman waka gaskiya mm. sabila da gaskiya waka ita take mun komai ko dan yanzu haɗuwa na da nake yi kawai ni ba yanzu na dawo sarki na inda nake gaskiya sanadin waka mm. don yanzu ko taimako ne misali ke zaki je ki nema a fannin gwamnatanci a siyasanci wani abu in dai na je da kai da ikon Allah sabila da alfarman wannan waka mm. da nake yin gaskiya mutum yana karbuwa ba zancen za a ajiye waka kenan ya mm, gaskiya ba a babu babu in aka ajiye waka kuma ai abu bai kyau ba tun da da mutum gaskiya abin da na faɗa musu ya dai ta bibiya musu ina da kisan har yanzu ne muka fara tasowa muna all community artist hmm. so in dai masoya da su bibiya mu insha Allah da su samu abin da suke bukata to al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi ita tsaye mu ce wa muryar amurka mm. baiti ko amshi mm. ko ya sha kayi mm. amma fa ina shiru kana ɗauka in na yi shiru kaɗan jinkirta kai in ka sha kayi <laughs> wani aka zaɓa eh to an san akwai al'ada na mawaƙi wanda kuma da shi ya kamata ki fara mun tambaya shi ne waga kala-kala ce mm. akwai mawakin da yawwa zai iya mamiki yanzu ai baka ji baka ji shirin sunan shi ba tsiye eh, sunan to ai tsiyen ma akan ma mutum da zai iya tsiyen ne to a yanzu dai a takaice ka sha kai a ba eh, to inda na sha kai ba yau na fara sha kai ba ka saba sha kai inda lokacin da nake neman aure ana sha kai <laughs> to yanzu ka dada sha kai <laughs> ni na sha kai amma na san ba kai bane wannan to shi ke na masu sauraro kuna ji ya sha kayi ya sha kayi a dan sha kayi ai ba ba ba ka da ni ba ita kun gashi ko na ka da kai na wannan kan wannan wannan wani abu ne wanda kika kawo shi na daban mm. saboda duk abun da kuma yanzu ko ke ne kawai ki fita a ce miki je ki abu kaza baki shirya amma duk mawaki dai ana so ya zama duk mawaki nan da nan eh, da an ce kaza ai barin ka barin ga miki wani magana mm. ko kuma barin ka wani miki wani misali mm. ita hidimin waka abu ne na basira kuma sako ne wanda kake so ka isar misali yanzu kina so in kisar miki da sako yadda hankalinki zai kwanta ban shirya ba zan je yi miki kwafa to yanzu dai mun fahimta bashi a ah, yanzu to kike bi bashi in kika bi ni bashi ma mai sauki ne dan kake bi bashi kika ce gidan rediyon ku so kike ma in tallata ta duniya dan mata waga ni zan mata <laughs> da gidan rediyo na mama gidan rediyo kusan hudu ko ki to muna muna <laughs> godiya fatin da wannan <laughs> tun da na ga kamar doki bi baki kai zai a ah, ba gudu bane gyara sana'a ne ana duba ne a gyara gaskiya to muna godiya na gode sosai ha dama kai lokaci ku ba da lokaci ha lokaci na ce ku bani lokaci haka suka fan wai rubuta ta ko ina ina da fan na riga da na sani ku za ku bada fan addu'a ku ta mini har da cash zuciya wasu zaka ga ubangiji dalla har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai shirinmu na kwalama. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kwalama wadda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin suna na hawa Abdulkarim Yankwaniya. Yau na gayyato shararra 'yan jarida kuma wadda ke fafutukar kare hakkin al'umma musamman mata Hajiya Hafsa Kadiri English. Za mu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na Ghana inda yau za mu duba ko za ya muyi da kunu a najeriya ana cewa da kunu a nan gane kuma sai a ce da kunu salamu alaikum mu da waraka wa alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatu to hajiya hausa sai in ce ya aiki ya hidima alhamdulillah eh mutanen ghana na kiran da kunu da kunu abincin ghana ne da aka fi sani a najeriya ana cewa da kunu na ya fi shahara a nan birnin accra wannan abincin ya ake farawa ma tukunna da me ake yi wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu akwai na kabilan fanti da ake cewa fanci dokno sannan kuma akwai na ankarawa waɗanda su mazauna ankara ke na akra ake ce masa dokunu amma a cikin yaren su ana ce mai komi komi eh, shine da da ya fi shahara a duniya kwarai kuwa gan komi shine da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna ankara kuma idan kin je ina ji najeriya yau da gobe saboda yanda yan gane ke ciki su ma suna yin da kunu kunu suna sai da jama'an Najeriya. To wato shi da kunun nan yanda ake yin sa. Za ki samu matsaran ki busasshiya, masara busassa da ake tuwo da shi. Kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya, she ka je ka jika. zaki jika shi kwana biyu to idan kika je kika jika kwana biyu na uku ana surfewa ko ba surfewa a ba surfawa ba surfewa haka ake jikawa idan kika jika kamar misalin kwana biyu she ki tsani kuma watakila da zaki jika na akwai datti a kai kin ga saboda totun masara da abubuwan nan sai ki yaɗa wa'annan dattin da ke kai ki zub da shi idan kika zubar sai ki zubar da ruwan ki sake wankewa saboda datti sannan ki tsami idan kin tsami sai ki kai manika a nika miki to akwai masu masu nika shi gari akwai wanda kuma za su yi nika shi su nika shi kamar kamu amma nikan garan ya fi to da zaran kin do gida sheki dan kwaba shi da ruwa kada yi ruwa da yawa ki dan kwaba da ruwa sai ki rufe to da ke rufe kamar kashi gari haka ya dan yi tsami in yayi tsami sheki ɗibi kaɗan cikin wannan da kika kwaba sheki sa ruwa ki ya mutsa shi ki yi shi ruwa ruwa dan kaɗan haka sai ki ɗora a wuta za ki saka cikin tukunya ne ki ɗora a wuta ki tuka ki sa gishiri ki tuka shi ki tuka kaman ya kusa nuna za ki tuka shi kaman tuwo eh kaman tuwo kaman yanda ake tuka tuwo za ki tuka shi idan kin ga ya dauko nuna sosai sai ki sauke kasa kada ki bari ya nuna da sosai mm, kada ki bari ya nuna sosai to idan kin dauko kika eh, ki sai ki kwashi ki sa cikin babban langa ki bari ya dan sha iska idan ya sha iska she ki ɗibi danyen wannan garin masaran nan da aka ne ko wanda shi wannan kika ɗiba kika tuka sai ki ki ɗibo wani ki haɗa cikin dafaffen ki ta yamutsawa amma kada ki bari shi kuma ɗanyen ya fi nunannen yawa daidai wa da haka ki yamutsa su idan kika yamutsa kika haɗa shi ya kwaɓu da kyau to akwai ganyen masara da shi 'yan garin nan ake sakawa wannan shi a ɗan murmuɗa shi a ɗan yi shi bol bol haka shi a saka cikin ganyen a ɗan rufe a saka shi mhm. akwai yanda ake yin sa ake murmula shi to amma idan ba da ganyen akwai ledan nan da ake yin su alala ana ɗaure tuwo da shi zaki iya idan kin kin yi shi kamar tuwo tuwo haka ball din nan sheki saka eh Aka nan ne sheki saka shi a cikin leda sheki ɗaure to tukunyan da zaki ɗora shi a ciki kin samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa in baki samu ganyen masara ba in sun ma ne napkin haka mai ɗan sha'awa sheki sa cikin tukunyan to idan kin sa cikin tukunyan sai ki sa wannan ya sunan shi da kunan da kika dundunkulan eh, sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe yana daukan lokaci gaskiya sannan ya nuna da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi wato shi kenan wannan dukunu kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya ainihin ainihin da kunu wani miya ne ake ci aka fi cin da kunu da shi to su hankarawan akwai barkono da suke nikawa da ke samu a tarugunki ne ne albasanki da tumatir da markada akwai wani abin da ake nika da shi a nan garin ghana kin gani wato ayuwa da muka fi amfani da shi eh wato muna ce masa a sanka daki gan shi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da sai ki nika shi barkono a tarugun ja sannan kya nika albasa ki hada da tumatirin ki nika to idan kin nika duka sai ki zo ki sa dan magi da dan gishiri saboda daɗinsa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi mhm. kifi soyayya zaki ya kici da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da suke akwai wani suna ce mai akulo eh wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da dan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya da da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi to shi kifin ya ake dakowa ma a soya sauran to kifi da kin san kala kala-kala ne. A muna da kifi kamar ama wanda a Najeriya suna ce masa kwalla. Muna da amani. Muna da kifi daban-daban su saba fish da wane ne. Akwai kifin da daki sai dole ce kin kankare bayansa. Saboda fatan da ke bakayyan da ke bayansa da fata sai ki kankare shi gaba da baya. Idan kin kankare kuma kya cire dattin da ke wuya eh makogoro. To idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko. Saboda karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan raba lemun tsami eh, ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki ya ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirinki da watakila dan cittanki da ta fannuwa saboda kara abin nan to idan kika haɗe zaki haɗa ki ya musu kifin eh zaki zaki haɗa ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kaɗan zaki zo ki ɗora man ki a wuta idan ya ɗau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki iya sa ɗan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da dakunan nan ba su saka fulawa akwai kifi kanana kanana kamar irin amanin nan da na ce da sauran kifi kifin shi suna da diba ne haka sai su sa cikin wutin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan faya pie su yanyanka su zuba a ciki su ci masha Allah to idan za a jera da kunu kenan idan ka dauko da kunun ka ka ajiye mm. sai ka dan dibo dan nan ka tankwa kenan ka ajiye sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka faya ka ajiye. an serve kenan kwarai kuwa kwarai kuwa an serve kenan za a iya ajiye maka ka cikin gani in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kuno zaka iya ci da shi duk miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka ka ci da kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali ka ce yau zan ci da kunu da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankwan ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai akwai shi danya kuma da ake ina jin sabon sati za mu yi batun shiton na insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san eh, yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci nan za mu kawo karshen shirin kwalama ni hawa abdulkarim yankwani na gabatar babbar ba ko mu ita ce hajiya hafsa kadiri english Masu sauraro abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage. Sai kuma Julie Lavis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.